Ah, alhamdulillah ah, muna godiya ga allah da halicce mu mun zo cikin baga kuma muka gan abin da ya faru to shin eh, alal hakika mun zo kwanakin baya mun samu wayansu tangarda amma alhamdulillah shi gyara muke so ba mu yi ihu don saboda mu lalata abin ba mun zo sojoji sun ba mu haɗin kai an zuwa kwamiti sun fara aiki sun yi kokori kuma mutane sun riga sun fara koma baga abinda ya faru yau kuma haka allah ya kaddara ba za mu ja baya ba za mu ci gaba abinda muke yi mu musulmai ne kowane addini ko musulmi ne ko christian ya dogara da allah duk abinda ya faru allah ya riga ya kaddara ba za mu ji tsoro ba ba za mu ja baya ba insha Allah za mu mai da mutanen mu a san cewa fa mutanen na fa ba wanda ya sa dole mutane su koma mutane na suna dama gobe ku yi interview a mutane kullum suna kira mu in ba su zo ba fa za su shiga wannan sana'an kuma muna kira ga yan mu. wanda suna daji yawanci mutanen borno ne su bar wannan abin da suke su suna nan suna shan wahala shine kiran da na gwamnati kuma zai ci gaba da taimakon sojoji da police da makama da wanda suna kun da kuka bi mu kuka dawo muna gode muku da masu aiki da police da soja da civil defense insha Allah gwamnatin Borno kokorin da kuke wannan ba zai bar ku ba Allah ya ba mu sa'a